Baya ga halin kunci na tsadar kayayyakin rayuwar yau da kullum da 'yan kasar ke fama da shi, wani sabon kalubale da ya kunno kai a 'yan kwanakin nan shine tsadar iskar gas. A watanni biyu baya da ya farashin iskar gas a Najeriya naira ɗari biyar da sittin ne ga kowane ma'aunin kilo, sai dai yanzu farashin ya haura naira ɗari tara da hamsin, wanda hakan ya jawo al'ummar kasar komawa gidan jiya wato amfani da makamashin itace wajen yin girke-girke. Shin ko me ke jawo hauhawan farashin na na iskar gas yakubu ali bulkadimka mai kula ne na musamman a kungiyar dillalan man fetur ta ipman ya ce tsadar da dalar amurka ta yi da kuma sauran tsarabai ne ke haddasa hauhawan farashin gaskiya hauhawan farashi na gas shi industry na mai gaba daya an samu matsala matsalan wanda kowane dan najeriya ya sani shine refineries ba sa aiki so duk wuraren da ya kamata abin da za a yi a kasa ba a yi sai an kawo waje to idan za a kawo waje ne to dole ne sai ta yi sada saboda sadan da dala take da shi da dai ana ce mu masu gidajen mai ne ga kome yanzu kome tana hannu hannun npc in mu muna dabatin sai npc ta kawo karta yi dabatin gwamnati ta karba komai. ta gagara ta ba mutane abin da za a samu sauki an bar mutane a cikin matsala yanzu mutane suna kukan gas mu kamar da muna fada mu yanzu mun fara barin aiki nan gaba ma zaki ga wajen da ana sayar da gas ma zai zama babu gali shitu mai sana'ar siyar da indomin ne ya shaidawa muryan amurka cewa su yanzu sun haƙura da amfani da iskar gas wajen sana'ar su ta siyar da indomin sunana gali shitu faskar maji mai yin indomi da kwai a faskar maji to mu yanzu magana tsadar gas ta riga ta gama mana ruwan dare saboda mun rasa inda za mu shawarwari ma muke ko mu daina ne mun riga mun fara gasawa da abin nan risho haka na gawayi in muka zuba gawayi sai mu ɗora 'yan wayan mu akai sai mu dafa mutane mu ta ba su haƙuri wasu ce ma kauri ike mu ce haka za ku yi haƙuri yanayin kasan ne a haka. Yakubu Garba na ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka yi bankwana wajen amfani da iskar gas a gidajen su bisa tsadar da ta yi. Yanzu dai a halin da nake ciki yanzu gaskiya magana amfani da gas kam kamar inda na faɗa miki ni yanzu ba zan iya ce miki ga ranar da zan koma amfani da shi ba domin dole ne kam samu mafita kamar yadda na gaya miki domin kuɗin mara za ka sai abincin ba cika yake ba balantan haka samu ranar da za ka sai gaza wannan bakan muguwar tsada kamar da kika gani a hakan nan a burkicen nan neman gawayi na fito yi zan nemi gawayi in je a dumama a sama ya za a yara su ci abinci da uwar gida da ni kaina a hirarsa da muryar amurka dr mustapha mala masani kan lamuran da suka shafi muhalli kuma malami a jami'ar maiduguri ya ce sare itatuwa da mutane ke yanzu bisa tsadar iskar gas da kalanzir babban barazana ne ga muhalli. Wani da kalanzir da su wannan gas ɗin da kuma wasu abubuwa to yau kuma ga gas ɗin da ake amfani da shi a na ɗin ya sa kuɗi ya karu. Ya zama mana babban barazana sosai saboda yanzu mutane dole za su da amfani da cakol. Cakol kuma shi daga wannan itatuwa ne wanda muke magana wanda dama yanzu ana karancin su guguwa da yake tashi a wuraren mun nan duk bishiyoyin na yana kare mu Farfesa Bin Bolnan Kap shugaban tsangayar ilimin kimiyyar muhalli ne da ke jami'ar Jos ya ce baya ga zaizayar hamada sare bishiyoyi na daga cikin abin da ke jawo karancin ruwan sama a yankin arewacin kasar. Zancen hamada tana cinye gonaki a arewa. Gaskiya dumaman yanayi din ne ya sa rate of evaporation especially a arewa ya karu sosai so yana janye ruwan ƙasa abin wanda da ciyawa suna samu suna dan uh, surviving da shi babu yanzu suna competing da high temperatures wanda yake kawo high evaporation abin da ya kamata a yi yanzu a encourage mutane a dinga shuka itatuwa in ka yanka itace ɗaya ka tabbata ka shuka goma Na yi ƙoƙarin tuntuɓar hukumar da ke kula da sha'anin farashin albarkatun man fetur ta NNDPRA sai dai ba su amsa kira da kuma saƙon da na aiki musu ba har zuwa haɗa wannan rahoto. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.